Jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya ta samu nasarar gudanar da zaben shugabanninta a jihar Niger. Jam'iyyar ta APC dai ta sha fama da rikicin cikin gida da ya hana a gudanar da zaben shugabannin nata a baya. Barista Usman Dalhatu shine shugaban kwamitin shirya zaben da uwar jam'iyyar ta APC ta turo daga Abuja. Ya yi bayanin wanda ya yi nasara daga cikin 'yan takara takwas da suka fafata wajen neman kujerar. to alhamdulillah kamar yadda aka sani mun fara zaɓe tun jiya wajen karfe goma na safe yanzu kuma mun kammala tattara wannan sakamako na wannan zaɓe da aka samu amma wannan kammala zaɓe da muka yi ya gwada cewa ainihin injiniya muhammad jibrin adamu shi ke eh, ya ci zaɓe da kura 1142 Shugaban riko na jam'iyyar mai barin gado a jihar Niger, wato Sanata Ibrahim Musa, ya bayyana gamsuwa da yadda aka shirya zaben, sannan ya ce rikicin da ke cikin jam'iyyar ba wani abin damuwa ba ne. To ai ba magana rikici ba duk jama'a kaga ana jami'a da ana rikici ta yi karfi ne kowa na son a ya shiga cikinta kuma kowa na son a ce shi wani abu ne a cikinta. to alamar nasara ke ana zargin ku masu rike da mukamai kuna mara ma wasu 'yan takarar shugabancin jam'iyyar nan baya me zaka ce akan wannan magana gaskiya an wasu na yi ni bani saboda ko da aka fara na ce ba sai ma kowa fon saboda kowa na wani Shi ma dai mai neman jam'iyyar ta APC ta bashi tikitin tsayawa takarar kujerar gwamnan jihar Niger Alhaji Abu Sani Bello ya ce sun sha fama wajen baiwa jama'a haƙuri kafin zaben ya gudana. Wasu daga cikin mutanen nan shugabanninsu muna magana da su muna ba su haƙuri domin da za su zo su yi dan zanga-zanga amma mun ce musu zanga-zangan nan ba zai kyau ba wannan hali da ake ciki su ƙara haƙuri su bi ta apil. Iya so in apil ba su ji kukansu ba shine sai a san wani mataki za a yi. Amma yau ina kyauta tsammanin za a yi wannan abun a gama shi cikin lafiya insha Allah. A halin yanzu dai sabon shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger, injiniya Muhammad Jibril ya ce zai tunkari ɗinke ɓarakar jam'iyyar tukuna. Mu dai muna neman goyon bayan wanda suke cikin wannan jam'iyya kuma za mu nemi haɗin kan jama'a kuma za mu nemi haɗin kan manya. Akwai wani ɗan baraka da aka samu amma Allah ya fara kawo sauƙin kuma ni zan kokarta in tabbata an ɗinka ta. So sai an yi wannan kafin a samu zuwa gaba. A yanzu dai kwamitin shirya zaben ya ba da mako guda ga masu ƙorafe korafe a kan zaben daga ranar Lahadin nan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.